الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lale da maraba da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar lahadi wanda ya dace da goma ga watan ramadan shekara ta 1400 da arba'in da ɗaya bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin maka zuwa madina kuma ita ce rana ta uku ga wata na biyar shekara ta dubu biyu da ashirin ba miladiyar annabi isa don ci gaba a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma darasin da ya gabata idan yan uwa suna biye da mu mun tsane ƙarshen aya ta ɗari da tamanin yau kuma in allah ya yadda za mu tashi farkon aya ta ɗari da da ɗaya a cikin wannan sura mai tarin albarka suratu ali imran fadin Allah ta'ala laqad sami'a Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqiru wa nahnu aghniya na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim laqad sami'a Allahu qawlan ladina qalu إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد Allah ta'ala ce laqad sami'a Allahu qawlan lazina qalu lallai tabbaci Allah ta'ala ya ji zancen waɗanda suka ce inna Allaha faqirun tabbas Allah talaka ne wa nahnu agniya mu mu ne mawadata sanaktubu ma qalu da sannu mu rubuta abin nan da suka faɗa wa qatlahumul anbiya bighairi haqqin da kuma yanda suka ringa kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba wa naqulu mu ce da su zuqu azabal hariq ku dandane azaba azaba ta gobara zalika bima qaddamat aydihim wannan saboda irin zalika bima qaddamat aydikum wannan saboda irin abinda damar ku ta gabatar wa annallaha kuma tabbas Allah laisa bi zallamin lil da dai bai kasance mai zaluntar bayinsa ba wannan aya ubangiji mai girma ɗaukaka ya saukar da ita ne yana mana bayani akan ɗaya daga cikin dubban aƙidu da ɗabi'u na yahudawa waɗanda suka kasance suna sukan musulunci suna sukan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa kamar yadda kuma suka dade suna sukan annabawa da ubangiji mai girma daukaka ya aiko kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka kuma suka dade suna zagin Allah suna sukar ubangiji mai girma daukaka suna aibata shi suna kaskantar da shi a idan al'umma abdullahi dan abbas a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake gaya mana kamar yadda al'imamu ibn abi hatim Allah ya ji kansa da rahma ya kawo ruwayar a cikin littafinsa na tafsiri Abdullahi dan Abbas yake cewa lamma nazala qauluhu ta'ala man ya yuqridu Allah qardan hasana lokacin da faɗin ubangiji ta'ala ya sauka dake cikin suratul baƙara man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wane ne wanda zai bawa Allah ta'ala rance wanda yake kyakkyawar rance fa yudha'ifuhu lahu ad'afan kathira Allah ta'ala ya ninka masa ninki wanda yake mai tarin yawa lokacin da Allah ya saukar da wannan aya qalatil yahudu ya muhammad sai yahudawa suka kalli annabi sallallahu alaihi wa alihi suka ce da shi ya muhammad ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iftaqara rabbuka yas'alu ibadahu alqard ubangijinka ya shiga cikin hali na talauci ne shi sa yake roƙon bayinsa su bashi bashi yake neman bashi a wajen bayinsa fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya saukar da wannan aya da ke cikin suratu ali imran yana musu raddi akan abin da suka faɗa kuma yana mai tabbatar musu da cewa ya ji wannan mummunar kalma da suka jefi ubangiji mai girma ɗaukaka da ita kuma da sannan allah ta'ala zai rubuta abin da suka faɗa ba ma iya wannan laifin ba bai ma manta da laifin da suka yi a baya na kashe annabawan Allah ba da sanna a yinin gobe alkiyama zai ce da su su ɗanɗane azaba azaba ta gobara Shi ne Allah ta'ala yake faɗa wannan ayar laqad sami Allahu qawlan ladina Ƙalu tabbas ubangiji ta'ala ya ji zancen waɗanda suka ce inna Allaha faqirun tabbas Allah talaka ne a cikin wannan aya akwai tabbatarwa da ubangiji mai girma ɗaukaka kalma ta asamu wato ji ji irin yanda ya dace da shi ayoyi da dama ubangiji mai girma ɗaukaka ya tabbatarwa da kansa wannan siffa ta sami'u ko asamu wato yana jin abin da bayansa suke faɗa ji irin wanda ya dace da shi Allah ta'ala ya ce laqad sami'a Allahu qawlan allazina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu abniya' tabbas Allah ta'ala ya ji zancen waɗanda suka ce tabbas Allah talaka ne wa nahnu abniya mu dinnan mu ne waɗanda muke mawadata haka hadisi ya zo a cikin musnad na imamu ahmad ibn hanbal Allah ji kansa da rahma haka al-imam muhammad ibn ishaq sahibu sira wal maghazi ya kawo wannan ruwaya din haka al-imam ibn abi hatim Allah ji kansa da rahma ya fitar da ruwayar a cikin littafinsa na tafsiri daga ruwayar abdullahi dan abbas Allah ya ƙara masa yadda yake cewa dakhala abubakar ni siddiq radiyallahu anhu inda baitul madaris wata rana sayyidina abubakar siddiq babban sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shiga wani waje a garin madina da ake kira da suna baitul madaris nan yahudawa suke haɗuwa suna tattauna al'amuran addininsu suna fatawa a wajen malamansu suna ɗaukan karatu a wajensu wata rana dina abubakar ya shiga wannan waje ɗin fawaje da min yahudiyan mawaje min yahudin unasan kafira sai ya samu yahudawa sun yi dandazo da yawa qadistama'u ila rajulin minhum yuqalu lahu finhas sun taru zuwa ga wani mutumin su da ake kira da suna finhas wa kana min ulama'ihim wa ahbarihim ya kasance yana cikin manya-manyan malaman yahudawa kuma yana cikin manya-manyan wanda ake girmamawa da ibada yana bin Allah kuma yana da ilimi a cikinsu wa ma'ahu hibrun yuqalu lahu ashba a tare da shi akwai wani malami shi ma daga cikin malaman yahudawa ana kiran shi da suna ashba faƙala abubakar sai abu abubakar siddiq radiyallahu anhu da ya shiga wannan waje abin da ya kai shi shine da'awa ya je ya kira su zuwa ga addini ku kalli yanda sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suke bawa da'awa muhimmanci duk inda ka zauna to kai kokari ka kira mutane zuwa ga addinin musulunci ka koyar da su addini ka koyar da su kyakkyawar ta'ada da halayya ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kai musu wa'azi bil hikmati wal al hasana zamu ga sayyidina abubakar siddiq Allah ya ƙara masa yadda a nan wajen da ya shiga abu na farko da ya fara yi shine kiran waɗannan yahudawa zuwa ga addinin musulunci da hikima da kyakkyawan wa'azi da kafa musu hujja akan cewar tabbas addinin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi addini ne na gaskiya da kuma tutsiye malamansu da nuna musu cewar sun fasancewa addinin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama addini ne na gaskiya amma suke ɓoye wa mutanensu shine abdullahi dan abbas yake ba mu labari da na abubakar ya shiga wannan gida ya tamu dandazon yahudawa ga manya-manyan malamai a wajen irin su ashba da finhas ke finhas shi yake yin wa'azi yake karantar da su a lokacin sayyidina abubakar ya kalle shi yace wai haka ya finhas ita ittaqillah na jan hankalinka ya kai finhas ka ji tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka wa aslim ka miƙa wuya ka musulunta ka yadda da abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi fa wallahi innaka la ta'lamu anna muhammadan rasulullah yace wallahi ni nan na san tabbas kai ka san cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ne qad ja'akum bil haqqi min indihi tabbas ya zo muku da gaskiya daga wajen ubangiji mai girma daukaka tajidunahu maktuban indakum fi tawrati wal injil kun samu wannan gaskiyar tasa rubuce a cikin littattafanku na attaura da injila kun tabbatar da siffofinsa kun tabbatar da annabtarsa ku ne ma a da kuke roƙon ubangiji mai girma ɗaukaka ya aiko muku annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ku taimaka masa ku yaƙi bautar gumaka a cikin jaziratul arab wa kanu min qabli yastaftihuna ala allazina kafaru a da kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun kasance suna neman Allah ya aiko musu da annabin da zai jagorance su akan addinin da ya zamanto na gaskiya su yaƙi addinin bautar gumaka a cikin larabawa wannan ita ce ɗabi'arsu wannan ita ce addininsu shi yasa galibinsu suka hijira daga garuruwansu wasu suka zo suka tare a khaibar wasu suka zo suka tare a garin madina saboda sun karanta a cikin littafinsu geographically inda annabin ƙarshen zamani zai bayyana zai fito ne a wani gari wanda yake mai sanyi kuma ana noman dabino a cikin garin kuma yana da manya-manyan ganoyi guda biyu geographically da suka duba shi suka ga babu garin da ya dace da wannan siffofi da wannan abubuwa da littafin su ya ambata in ba garin makka ba ko garin khaibar shi yasa mu ga yahudawa suna da yawa a lokacin a cikin garin madina kuma suna da yawa a cikin khaibar musamman kabilar banu qainuqa da banu nadir sun kasance suna da yawa a cikin garin madina banu quraiza kuma ah, banu qainuqa da banu quraiza banu nadir kuma suna da yawa a cikin garin khaibar saboda haka shine sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yadda a nan wajen yake kafa musu hujja da abin da suka sani suka yi inkarinsa kamar yadda alqur'ani yace falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi lokacin da abin da suka sani ya zo musu sai suka kafirce masa mana da sun san da labarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma da annabi ya zo sai suka kafirce masa suka kisi masa da'a suka kisi masa biyayya da sayyidina Abubakar yayin wannan wa'azi sefin has ya buɗi baki ya ce da na Abubakar wallahi mu ba mu da bukata zuwa ga ubangijin da kake kiran mu bautawa ba mu da bukata zuwa ga wani fakiri wa inna hu ilaina la faqir suka ce mu a wajen mu mun ɗauke shi wanda ba shi da kuɗi talaka ne tun daga shi ya ce wa zai ba shi rance a cikin bayinsa da aka talaka ne ba mu da bukata izuwa gare shi ma na tabarra'u ilaihi kama ya tabarra'u ilaina saboda haka mu ba ma bukatar wani taimako zuwa gare shi kamar yadda yake bukatar mu taimaka masa ya ce ba su da wannan bukata din zuwa ga ubangijin da na abubakar yake kiransu kai wa inna hula azaniya ya ce tabbas mu mun kasance mawadata ne mu gabarinsa walau kana zaniyan mastaqrada bina kama ya yaz'umu yan hakum an riba wa ya ce da a ce Allahn mawadaci ne to da bai nema a bashi bashi ba kamar yadda mabocinku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake karanta muku ayar man zallazi yaqridu Allah qardan hasanan abu ab'afan kathira suka ce annabinku ya hana ku cin riba mu kuma gashi an bamu dama muna cin riba muna tara kudade mun zamanto wato ainihin mawadata ta hanyar riba lokacin da ya faɗi waɗannan maganganu marasa ladabi ga ubangiji mai girma ɗaukaka maganganu marasa ladabi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa ghadiba abubakar radiyallahu anhu fa daraba wajhahu finhas sai na abubakar ya fushi ya dalla wa finhas mari barban shadidan duka wanda yake mai tsananin gaske ma'ana ba karamin duka ba saboda a lokacin fitra ce ta motsa masa akwai abin da ake kira da suna al-aslul iman asali na imani a cikin zuciyar dan adam zaka samu mutum Ga shi dai a zahiri yana abubuwa waɗanda suke ba su dace ba yana sharholiyarsa yana kaza yana kaza amma da zarar an taɓa Allah da zarar an taɓa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ka ga nan da nan ya fita daga hayyacinsa sai ka ga nan da nan ya fita daga cikin tunaninsa sai ka ga nan da nan ya ɗauki mataki wannan mataki ɗin ba wani abu ne ya janyo ya ɗauke shi face wato ainihin asulul iman wato asalin imani da ke cikin zuka wato ainihin da ke karkashin zuciyarsa shi yasa ya dauki wannan mataki din zaka ga wani lokaci da zarar an taba musulunci ko an zagi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama in ka duba adadin waɗanda suke fitowa su nuna fushinsu galibi ma zaka ga yan wiwi da yan shulushu da bugaggu waɗanda ake ganin su yan jagaliya galibi su ne waɗanda zaka ga sun fito wato ainihin suna ƙoƙarin bawa Allah subhanahu wata'ala kariya suna bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama kariya ba don komai ba saboda wannan fitra din saboda wannan al'asulul iman din haka kuma zaka ga dukkanin mumini inda zaka taba Allah zaka taba annabi sallallahu alaihi wa sallama to kwanciyar hankalinsa ta zo ƙarshe zaka ga ba zai lamunci wannan ba zai fita daga cikin sa. zai dauki mataki wanda ƙarshenta za a zo a ce ma ya wuce gona da iri ba wani abu ne ya janyo masa wannan ba illa al'asulul iman duk zuciyar da za a zagi Allah duk zuciyar da za a zagi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta nuna halin ko in kula ko ta fito ta yi wa wannan abin kwaskwarima ko ta fito ta kare ko ta fito kawai ta ɗanyi wasu maganganu yadda za ka ga gulatu sufiya suna yi suna koyawa mabiyansu zagin Allah a ɓoye suna koyawa mabiyansu zagin annabi sallallahu alaihi wasallama a ɓoye duk wanda ya wannan harkar ya san wannan abin tabbatacce ne a cikin aƙidarsu ya san shi birjik a cikin littattafansa a rubuce a rage darajar Allah a rage darajar annabi sallallahu alaihi wasallama a kambama darajar marasa daraja a girmama waɗanda bai kamata a girmama su ba a ba su wani matsayi da zarar wani ɗan ɓamɓara ma a cikinsu wani matashi wanda bai san ciwon kansa ba ya fito ya bayyana wannan abu ɗin to za ga hanyoyin da suke bi wajen karewa ba hanyoyi ba ne waɗanda yake nuna maka gamsuwar imani a cikin zuciyarsu sai dai kawai a fito a ce ba sa tare da mu mun ranta gare su wannan kuma bai hana gobe a ƙara samun wani yayi ba wannan bai inda a ce su da kan kansu suke hukunta masu zagin Allah waɗanda suke yin waƙoƙi suna allantar da wani da waɗanda suke zagin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama inda a ce su da kan kansu suke hukunta su to da ba a samu adadin yana karuwa ba da za a ga adadin yana raguwa to amma sun san abu ne wanda yake tabbace a cikin addinin su tabbace a cikin aqidar su kuma haka ra'ayin su yake kuma in su da su za a yi musu a cikin daki ba za su inkari ba shi yasa zaka ga a cikin daki har sujjada ana musu kuma ba su inkari ba su hana dauka hoton bidiyo a yada ba ko ba su fito sun barranta gabarin wannan ba ba su fito sun karantar da mabiyansu cewa ba a wa kowa sujjada ba sai Allah la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ba su karantar da mutanen su wannan ba saboda haka a nan wajen aslul iman fitra ta imani ita ta ja sayyidina abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda ya dalla wa kin hasumari mari wanda yake mai tsananin gaske mari na gani na fada don a lokacin ba a yi kontrolin din zuciya ba shi ne ya kalle shi yake cewa laula allazi na wa ka min al'ahdi labarabtu darabtu unuqika ya adu ya yace wallahi da ba don abin da ke tsakaninmu da kai na alkawarin zaman lafiya ba da rashin yaƙi ya ce to ba iya mari abin zai tsaya ba da sai na cire kanka ya kai wato maƙin Allah daga nan sai na hasi ya zo ya sami annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yake gaya masa cewar absir ma sana abi sahibuka duba ka ga irin abin da abokinka sahabinka ya yi min mana duba ka ga yadda sahabinka ya mare ni ban ji ba ban gani ba ya mare ni zala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kira sayyidina abubakar ya tambaye shi ma hamalaka ala ma sana'at me yasa ka mare shi me ya dauke ka ka aikata abin da ka aikata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya tambayi sayyidina Abakar haka sayyidina Abakar ya bashi amsa da cewa wallahi wannan makin Allah din qad qala aziman ya faɗi kalma wacce take mai girma za'ama anna Allah faqirun wa annahum anhu aghniya yana riya cewa wai Allah talaka ne su su ne mawadata lokacin da ya faɗi haka inji sayyidina abubakar sai na fushi dan haka na kasa mallakar zuciyata sai da na mare shi har aka kai matsayin da ka gani a fuskarsa ta yi wato ainihin ta kumbura sai finhas fajahada zalika finhas sai finhas ya jayayya da aka yi ce a karya aka yi masa dama ka san kamar yadda abdullahi ibn salam yake faɗa cewa innal yahuda qaumun buhutun yahudawa inji abdullahi ibn salam mutane ne waɗanda suke makaryata baka taba ganin mutum a duniya makaryaci irin ba yahude ba yanzu yanzu za a yi abu yanzu yanzu zai canja ya ce ba haka yi ba shi ne buhut ɗin ƙaryar da ba ka ta ban mamaki ƙaryar da ba ma dalilin a yi ta haka ɗabi'arsu take haka halayyarsu take saboda haka sai jayayya da haka ya ce sai na bakar ƙarya ya masa sai wato ainihin allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya yana mai gasgata labarin abinda sayyidina abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana karyata maganar finhasu yace laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya tabbas ba ma wato sayyidina abubakar ba ba raguwar yahudawa da suke wajen ba Allah da yake sama tabbas ya ji zancen waɗanda suka buka ce inna Allaha faqirun anan finhas ne kada ya faɗi wannan kalma ɗin. amma da Allah ya tashi ba da labari sai ce ƙaular labina ƙalu sai ce gaba ɗayansu suka faɗa saboda da finhas ya faɗa ba su yi masa inkari ba wannan ya nuna aƙidarsu ce haka sun yarda da abin da ya faɗa kuma hakan ya nuna in su suka samu dama su ma za su iya faɗar irin abin da finhas ya faɗa shi sa Allah ta'ala a nan ya yi ta'abirin kalmar da jam'i ya ce laƙad sami Allahu ƙaular lazina ƙalu tabbas Ubangiji ta'ala ya ji zancen waɗanda suka buɗu baki suka ce inna allaha faqirun wa nahnu aghniya tabbas Allah talaka ne mu ne waɗanda muke mawadata to daga nan sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya tafi mana bayani akan sakamakonsu da makomarsu a yin gobe alƙiyama. Allah ta'ala ya ce sanaktubu ma qalu da sannu zamu rubuta abin da suka faɗa din nan wato wannan ta Hadidi ne da wa'idi ubangiji mai girma ɗaukaka yake musu azaba ce Allah ta'ala ya ce zai rubuta musu akan abin da suka faɗa don su san cewa ba za a manta ba don aka ce za mu riƙe abin da suka faɗa to zai iya yi wa wata ran a manta to amma don a tabbatar musu da cewar ba za a manta da wannan ba ma ku ci ba ƙarra abin da aka rubuta shi yana nan tabbatacce shi sa Allah ta'ala ya ce za mu rubuta za mu taskace wannan abin da suka faɗa sannan kuma sai ƙilu ta jabau irin abin da suka aikata a baya ma na kashe annabawa in suna tunanin an manta ba a sani ba sai Allah ta'ala ya gaya musu cewa wa qatlahumul anbiya a ghairi haqqin da yanda suke kashe annabawan Allah ba tare da haƙi ba dan a nuna musu kifi na ganin ka ne jar koma irin abin da suka yi na kashe annabawan ubangiji ta'ala nan ma fa ba a yafe musu ba yanzu magana ce ta tada magana Allah subhanahu wata'ala ya tuna musu da wannan magana din kuma yake gaya musu cewa yana nan yana jira za su zo su same shi sai ya yi musu hukunci da abin da suka faɗa shi sa a gaba Allah ta'ala ya faɗi azabar da zai musu ya kuma faɗi dalilin yi musu azaba ɗin kuma ya faɗi cewar sun cancanta a yi musu azaba ɗin ba zaluntar su aka yi ba waɗannan jimloli na gaba abin da suka ƙunsa kenan Allah ya ambaci azabar da zai musu don ya cika alkawarin da ya ɗauka sanaktubu ma ƙalu wa ƙasalahumul biya a ghairi haƙƙin? sannan kuma ya faɗi dalilin da ya sa zai musu azabar saboda sun cancanci a yi musu azabar ne a ƙarshe kuma ya tabbatar da cewa yi musu azabar adalci ne don idan ka yi laifi aka hukunta ka wannan ya nuna an maka adalci sauraka ba zaluntar su akai ba shi sa Allah ta'ala ya ce wa naqulu zoƙo azabar hari wannan ambatan sakamakon su ne wato a yinin gobe alƙiyama. za a ce da su ko kuma za mu ce da su in ji Allah ku ɗanɗani azaba azaba wacce take ta gobara wacce za ta ƙone ku ta babbake ku gaba ɗayanku shi ne wa ƙulu zuƙo azabar harik zalika bi ma ƙaddama ta aibikun wannan ba an muku haka ba ne bawai saboda kawai kuna da yahudu ko don an tsane ku a'a an muku haka ne bi ma ƙaddama ta aibikun saboda irin abin da damar ku ta gabatar ko kuma hannayenku suka gabatar zalika bima qaddamat aydikum saboda irin abin da hannayenku suka gabatar na saban Allah da zunubi wa anna Allah kuma tabbas ubangiji mai girma daukaka laysa bi zallamin lil abid da dai bai zamanto mai da bayi ba duk wanda ya aikata abu in bai tuba ba to ubangiji mai girma daukaka zai masa wato ainihin azaba akan wannan abu din shine aya ta gaba Allah yake ne الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير الله تعالى يقول الذين قالوا سوني waɗanda suka ce inna allaha ahida ilaina tabbas Allah yayi wasici zuwa gare mu Allah nu'mina li rasulin akan kada mi imani da wani manzo hatta ya atiyana har sai ya zo mana bi qurbanin ta'akulhunnar da irin sadakar da idan an fitar da ita wuta tana wato wuta tana cinye ta kul ka gaya musu qad akum rusulun min qabli tabbas wato ainihin manzanni sun zo muku kafin ni bil bayyinati da hujjoji wa ladhi qultum da ma irin abinda kuke fada falima qataltumuhum to dan me yasa kuka kashe su in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya ne fa in kazzabuka to idan sun ƙaryata ka faqad kuziba rusulun min qablik tabbas dama sun ƙaryata wasu manzanni kafin ka ja'u bil bayyinati waɗanda suka zo musu da hujjoji wa zuburi da littattafai wal kitabil munir da kuma littafi wanda yake mai haskakawa a nan wajen ubangiji mai girma ɗaukaka ya ci gaba da faɗar siffofinsu da kuma hanyoyi da za a gane miyagun aƙidinsu da hanyar da za a warware mummunar aƙidarsu saboda haka duk wanda zai zo ya yi maka bayani akan bayahude da irin mummunar aƙidarsa da yanda zaka tunkari miyagun aƙidinsa to baya ga alƙur'ani ne Allah subhanahu ala shi ya halicce su shi ya san halin su yasa zaka ga su kaɗai ne al'ummar da alƙur'ani idan Allah ya faɗa aƙidar su to sai kuma ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin amsar da zai ba su saboda in ba ubangijinsu ba babu wanda ya san ainihinsu babu kuma wanda zai iya warware muguwar aƙidarsu shi sa ko da yaushe idan ubangiji mai girma ɗaukaka wato ainihin ya faɗi aƙidarsu to kuma sai ya kafa su hujja wacce za ta warware wannan aƙida din za ta nuna wa duniya ƙaryarsu kamar da za mu gani a wannan aya da kuma ayoyi da dama birjik a cikin alƙur'ani daga cikin irin ayoyi din Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari Yahudawa suna da'awar cewa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ba yahude ne haka nasara su ma suna suna da'awar cewar annabi ibrahim alaihi salatu ba nasare ne kowa yana takamar nasa ne to shine ubangiji mai girma daukaka yake gaya musu cewar me yasa kuke jayiya akan annabi ibrahim alaihi salatu ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima wama unzilatit tawratu illa min ba'di Allah ta'ala ya ce dan me yasa kuke jayayya akan annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam kuke cewa naku ne ba wai iya naku kaɗai ba kuke ma da cewar ba Yahude ne bayan addininku na annabi Musa alaihi salatu wassalam ba a saukar da littafin addinin da kuke takama da shi ba sai bayan shuɗewar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam a ina ya san ku a ina ya san addininku a ina ya san annabinku a ina ya san littafin da aka saukar muku da za ku zo ku ce akan wannan aƙida taku ya rasu to kaga kenan in ba alkur'ani ba babu wanda zai bi wannan hanyar wajen warwarewa shi yasa a ayar da ke bakara Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da duniya cewa annabi Ibrahim baba yahude bane baba nasare bane musulmi ne ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushrikin baba yahude bane baba nasare bane ba baya cikin masu bautar gumaka kamar yadda su ma laraba suke da'awar nasu ne musuluncin nan dai da kuke ki shine addinin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushriki kuma kalmar musulunci ma duniya bata ta sanin ta ba sai a bakin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl shine farkon wanda ya fara kiran du musulmai da suna musulmi tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to haka zamu ga wannan ayar Allah subhanahu wata'ala ya faɗi irin ra'ayinsu da aƙidarsu kuma ya ce a ba su amsa da take ƙaryata abin da suka faɗa Allah ta'ala ce Allah zina ƙalu su ne waɗanda suka buɗi baki suka ce wato wannan ma allura ce ta tono garma waccan kalmar da suka faɗa inna Allah faqirun wani hannu agniya ita ta tono Allah ta'ala ya ce sanaktubu ma ƙalu wa qatlahum humul an biya a jazairi haƙƙin. sannan ita ta tono yanzu ake ƙara tona musu asiri akwai fa abubuwa da yawa jingim da kuke aikata ɗauke muku kai ake yi yanzu ma ga wani abin fa ku ne kuke faɗar inna allaha ahida ilaina lafazin ahadu idan ya ta'addi da ila suka ce abin da yake ɗaukar ma'ana shine ausa ilaina wato ubangiji mai girma ɗaukaka ya yi mana wasici wai wasiya ce allah subhanahu wata'ala ya yi musu ya umarce su allah nu'mina li rasulin kada mu yi imani da wani annabi kada mu yadda da wani manzo da zai zo ya mana da'awar manzanci baya gashi sun samu a littafinsu cewar dole su imani da annabin da zai zo karshen zamani amma karshe sai suka yi ƙarya suka canja wannan magana din suka ce ai su wasu yicin ma da Allah ya musu a cikin littafinsu shine Allah nu'mina li rasulin kada mu yadda kada mu imani kada mu gaggata dukkanin wani manzo sai suka kawo lafazin rasul din a nan wajen na kira fi siyaƙil khabar allati tufidul umum wato duk wani manzo da zai zo ko da a cikinmu ne ya zo in dai bayan annabi musa ne alaihi salatu wasalam kada mu yarda da shi kada mu gaskata shi hatta ya atiya na bi qurbanin ta hunna har sai ya zo mana da qurban idan aka ce qurban ana nufin wato ainihin sadaka da ake fitarwa a zamaninsu. idan suka yi yaƙi aka tara dukiyar ganima ba raba ta ake yi ba sai dai a tattara ta waje ɗaya Allah ya aiko da wuta daga sama ta cinye to wannan shine alamar da take nuna Allah ya karɓi wannan eh, wato yaƙin da suka yi haka idan mutum ya fitar da zakka ba za a karɓa daga hannun mawadata a bayar da ita zuwa ga hannun talakawa ba a sai a zo unguwa guda a zo gari kaza kwamishin na zakka da hubusi sai su zo su tattaro zakar mutanen garinsu sai su tattara ta aje a samu wani fili ko filin idi ko filin wani taro haka sai a zo a tattara alhaji wane ka zakarsa alhaji wane ka zakarsa alamar ubangiji ta'ala ya karbi wannan zakar in ta dukiya ce in ta hatsi ce in ta dabbobi ce in ta gwal ce alamar Allah ya karbi wannan zakar shine idan aka tara ta kwamiti su koma gefe ɗaya su zuba mata ido sai a ga wata wuta ta zo daga sama ta cinye to da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo yana daga cikin baiwar da Allah ta'ala ya masa ya bambanta shi da ragowar annabawa shine yanda ubangiji ta'ala ya halatta masa cin zakka dan sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin bukhari o uditu khamsan lam yu'dahunna ahadan min al-anbiya an bani abubuwa guda biyar wanda ba a ba wani daga cikin annabawa su ba wannan khususiyya ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama hatta a cikin ragowar annabawa ya yi fice akan waɗannan abubuwa ɗin ya fi su wannan baiwa ɗin daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce uhillat lil ghana'im Allah subhanahu wata'ala ya halatta min cin ganima ta yanda idan aka yaki aka samu ganima to sai a rarraba ta zuwa ga al'umma kamar yanda ayoyin suratul anfal suka yi bayanin yanda ake raban ganima da yanda ake raban fai'i da wato ainihin yanda ake uh, raban annaflu dukiya ta al'anfal to tun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da wannan doka din ya zo da wannan baiwa din ya zo da wannan mu'ujiza din Allah ya fifita shi a ragowar annaba akan wannan mu'ujiza din to sai suka samu gaba sai suka makale a ta sai suka ce ai dalilin da yasa ba za su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ba saboda shi yana halatta cin zakka yana kuma halatta cin dukiyar ganima su kuma abin da aka gaya musu cewa alamar annabin da zai zo musu alamar annabin da zai zo musu shine ya zamanto idan an tara dukiyar ganima da ta zakka shine a zo a tattara ta waje ɗaya wato wuta ta zo ta cinye shi shine Allah nu'mina bi rasulin hatta ya atiyana bi Allah nu'mina bi rasulin hatta ya atiyana bi qurbanin sai ya zo mana da qurban wadda wuta za ta zo ta cinye shi suka ce to tunda annabi yana cin eh, al'ummarsa suna cin zakka kuma an halatta musu cin ganima to wannan ba shine annabin da za mu imani da shi ba to bahaushe ya ce baki ya san abin da zai faɗa bai san abin da za a ga masa ba to shine alqur'ani a nan wajen yake gaya musu to allura fa ta tono garma allura ta tono garma shine Allah ta'ala yace da annabi sallallahu alaihi wasallama kul ka gaya musu ya ma'aikin Allah qad ja'akum rusulun min qabli ai akwai manzanni da yawa kafin ni waɗanda suka zo muku bil bayyinati da hujjoji waɗanda suke mabayyana wa billazi qultum kuma suka zo muku da abin nan da kuka faɗa shine Allah ya Allah nu'mina li rasulin hatta ya na bi qurbanin nar ai sun zo muku da qurban ta'kulhun nar falima qataltumuhum me yasa ba ku imani da su ba ba wai ma rashin imanin ba dan me yasa kuka kashe su to yanzu ba wai anan wajen ba su amsa bane ba ka san shi hiwar tattaunawa jidal idan kuna tattaunawa da abokin munakasha ko kuna tattaunawa da abokin munazara to dole sai kana da wayo in baka da wayo duk tarin iliminka da hujjojinka to sai a kayar da kai to amma in ka karanta alkur'ani ka san usulubin alkur'ani cikin kankanin lokaci zaka kai hancin makaryaci ƙasa wanda kuke munazara da shi ko ta addini ne sai kayi wayo kai kana takamar kana da gaskiya ka haddace alkur'ani ka san hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ka san maganganun malamai ka sai ya shiga cikin waɗannan ya tare na maka wayo ka rasa yadda za ka yi da shi in duk abin da ya faɗa sai ka ba shi amsa irin wannan to ba za ku je ko ina ba sai nasara a kanka to ba haka ake yi ba wani lokacin in ya faɗi abu to sai ka je ka yi masa shatale-tale sai ka biyo masa ta bayan layi shi kenan yanzu ba maganar ka kwaci kanka kake ba yanzu magana ce na shi ya kwaci kansa yanzu idan annabi sallallahu alaihi ya tsaya yi musu bayanin cewa aini abinda yasa ba ku gana zo muku da qurbanin ta'kuluhun hunna Allah ya fifita ni ne akan ragowar annabawa din wa uhillatil ganaim ni amun wannan ba abin sauki ne suke su yadda da wannan ba to amma yanzu ba jayayya ake yi ba akan wannan ko wannan a'a to mu koma baya ga tarihi qad kuma rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladhi qultum ai akwai manzanni bayana da suka zo muku da hujjoji waɗanda suke mabayyana sannan kuma suka zo muku da abin da kuke da'awa na qurbanin ta akul hunnar to in haka ne tun da sharaɗin kun imani da su shine su zo muku da wannan to fa bima qataltumuhum me yasa kuka kashe su to yanzu kaga su za su kwaci kansu kenan yanzu alqur'ani ya kai su loko ya sa su a makata an shiga kwanar da ba za a iya fita ba saboda haka falima qataltumuhum yanzu ba ma magana ake yi ku imani da su ba wanda kai imani da shi ai lallaba shi kake kana kare shi allazina amanu bi wa ne wa azzaruhu wa nasaruhu duk wanda kai imani da shi zaka girmama shi zaka kare shi zaka taimaka masa wattaba an-nura allazi unzila ma'ahu zaka bi hasken da aka saukar tare da shi to amma mutumin da ka zo ka kashe shi wannan ya nuna ka ma yi imani da shi to yanzu ba ma jayayya muke akan an yi imani ku kalli balagar alqur'ani ya yan uwa ba jayayya ake akan kun yi imani da su ko ba ku imani ba a'a falima qataltumuhum wannan amsa ce da take bawa mai hankali cewar ba su mai imani da shi ba har haka su yanzu sun ma dauki annabawa ɗin a matsayin abokanan gaba kashe su suke yi an gane balagar alqur'ani to shine Allah ta'ala ce falima qataltumuhum in kuntum sadiqin me yasa kuka kashe su in ku masu gaskiya ne to yanzu kaga ba kai ne kake neman ka ka musu hujja akan dalilin da yasa baka zo da qurbanin ta a nar ba yanzu ba wato ainihin ka wulla musu su kof ne eh, yanzu 3-0 ne in su da suna ganin sun yi ɗaya to yanzu an farke an ƙara saboda haka yanzu abin da ake bukata amso shi ne iri-iri kad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladhi qultum kaga ga abu na farko bil bayyinati abu na biyu wa bil ladhi qultum abu na uku falima qataltumuhum saboda haka me yasa yanzu ku zo ku bada amsa kuma amsar da ba za ta iya bayuwa ba kenan shine a ƙarshe ubangiji ta ala ce fa in to idan har suka karyata ka faqad ziba rusulun min ƙablik nan kuma Allah ta'ala yana kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallama ne yana haƙurtar da zuciyarsa ne yi haƙuri ba a kansa suka fara ƙaryata annabawa ba idan har sun ƙaryata ka faqad ziba rusulun min ƙablik haƙiƙa an ƙaryata annabawa da yau manzanni da yawa kafin kai ya ma'aikin Allah kuma a nan wajen Allah bai ce su kaɗai suka karyata ba domin waɗanda suka karyata manzanni ba iya yahudawa ba ne kaɗai nasara sun ƙaryata manzanni haka mutanen annabi nuhu alaihi salatu mutanen annabi salihu mutanen annabi shu'aibu mutanen annabi lutu mutanen annabi hudu mutanen annabi ibrahim alaihi salatu haka mutanen annabi musa mutanen annabi isa haka annabawan ma da Allah bai ba mu labarin ba an samu waɗanda suka karyata su da yawa haka kuma a nan wadanda Allah ta'ala ce fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablik hakika an aryata manzanni da yawa bayan ka bai a maganar kai tsaye zuwa ga yahuda kadai ba wannan yake nuna ba iya su kadai suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallama ba za a iya samu a cikin al'ummar yahudu za a iya samu a cikin al'ummar nasara za a iya samu a cikin larabawa za a iya samu a cikin turawa za a iya samu a cikin hausawa wanda gashi a zahiri kuna gani har a cikin bahaushe an samu mai karyata Allah mai karyata annabi sallallahu alaihi wa sallama mai cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wa sallama ja'u bil bayyinat Allah yace waɗannan manzanni sun zo da hujjoji wa zuburi da littattafai lafazin az-zubur din jam'in kalmar az-zabur az-zabur shine al-kitab wato kowane annabi ubangiji ta'ala ya aiko shi da littafi an karyata wannan littafi din kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a ayar da ke cikin suratul baqara kana nasu ummatan wahida fa الله النبيين مبشرين ومنذرين wa munzirin wa anzala سوكر ya saukar da littafi a tattare da su saboda haka shine ma'anar wazzuburi wal kitabil munir kuma sun karyata littafi wanda yake mai haskakawa wasu daga cikin malamai suka fassara shi da cewa shine littafin alqur'ani aya ta gaba Allah ya ce mai kullu nafsin ba'iqatul maut wa in إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله تعالى ya كل kullu هو kowace rai الموت من mai ɗanɗanar wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama kuma tabbas za a cika muku ladaddakin ku a yinin gobe alqiyama faman zuhziha anin nar dukkanin wanda aka kautar da shi ga barin wuta wa udkhilal janna aka shigar da shi aljanna faqad faza tabbas ya rabauta wa mal hayatud dunya ku sani cewa ba komai bace rayuwar duniya illa mata'ul ghurur face wani jin dadi wanda yake mai rudi daga nan sai ubangiji mai girma daukaka ya wato bayar da labari labari wanda yake gamamman labari labari wanda Allah ta'ala yake isar da shi zuwa ga dukkanin halitta Allah ta'ala yana gaya wa halitta cewa kowane ɗan adam sai ya mutu kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a ayin da ke cikin suratul rahman kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zuljalali jalali wal ikram dukkanin wanda yake kan ƙasa duk wanda yake ban ƙasa ɗin nan fanin Allah ta'ala ce mai ƙarewa ne sai ya kawo lafazin ƙarewa ɗin da fi'ili mazi don ya nuna maka cewa an riga an gama alƙawari ne da Allah ta'ala ya ɗaukar makansa kuma ka ɗauka cewa alƙawarin Allah ya riga ya gama cika shi shi sa a nan wajen ya ce fanin kowa ya kama ɗauka ka ƙare kawai saboda haka kowa sai ya mutu wa ya baƙa wajen rabbika zul jalali wal ikram abinda zai ragu da zai shaura shine fuskar ubangijinka mai girma ɗaukaka ma abocin girma da karamci Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne ba zai ƙare ba amma duk wata halitta da Allah ta'ala ya sa a duniya sai ta mutu mutane za su mutu aljanu za su mutu mala'iku za su mutu hamalatul arshi za su mutu babu wanda zai rage face alwahidul ahadul qahhar shi kadai ne wanda zai rage a duniya kuma shi kadai ne zai wanzu fa yakunu akhiran kama kana awwala ne wanda zai zamanto na ƙarshe kamar yadda ya zamanto na farko irin yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a ayar cikin suratul hashr cewa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin Allah subhanahu wata'ala shine na farko kuma shine na ƙarshe to shine a wannan aya ubangiji mai girma daukaka yake gaya wa dukkanin halittar duniya ko uwa sai ya ɗanɗani mutuwa wa ya baƙa wato kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta ɗanɗani mutuwa wa inna ma ujura ujurakum yau malƙiyama Allah subhanahu ya ce kuma da tabbas za a cika muku da ku a yinin gobe alƙiyama mana kowa Allah subhanahu ta'ala zai bashi ladan abin da ya aikata in khairan fa khairan wa in sharran fa sharra in mutum ya aikata alkhairi Allah zai ba shi kyakkyawan sakamako in mutum ya aikata sharri ubangiji ta'ala zai ba shi sakamakon da ya dace da shi faman ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata kwatankwacin ƙwayar zarra na alkhairi zai ga sakamakonsa haka wanda ya aikata kwatankwacin ƙwayar zarra na sharri shi ma zai ga sakamakonsa wannan shine ma'anar wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah a gaba Allah ta'ala yace faman zuhziha 'anil nar dukkanin wanda aka karkatar da shi aka tsiratar da shi ga barin wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna faqad fas tabbas ya rabauta a nan wajen idan muka kalli larabcin ayar ubangiji ta'ala ya kawo lafazin zahzaha da siga ta fi'ili madhi mabani lil majhul yace faman zuhziha wanda aka kautar da shi wannan ya nuna ɗan adam ba shi yake kautar da kansa ba Allah subhanahu wata'ala shi yake kautar da shi daga barin wuta ta hanyar falalarsa da ni'imarsa da gafararsa da rahamarsa ubangiji mai girma daukaka wa udkhilal janna haka kuma fi'ili na dukhul din anan ajan ubangiji mai girma ɗaukaka sai ya kawo shi shi ma da siffa da siga ta fi'ili madi mabniyun lil majhul don a nuna maka cewa duk irin aikin ɗan adam da duk irin ƙwazonsa da duk irin matsayinsa cikin bin Allah da duk kiyaye dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka da yake yi da yawan sallarsa da azuminsa wannan kaɗai bai isa ya sanya shi aljanna ba sai da rahmar ubangiji mai girma ɗaukaka yasa za ka ga a cikin ayyukan da kake yi na ibada akwai rahamar ubangiji ta'ala ta yadda za ka yi aiki guda ɗaya allah ya baka lada goma inda ƙeƙe da ƙeƙe za a yi maka wala Allah shekarunka da lokacin da zaka dade kana aiki da kurakuran da zaka a cikin aikin bin Allah a matsayin ka na dan adam wala Allah za su sa ba zaka samu matsayin da zaka shiga aljanna ba to amma rahamar Allah ce ta sanya zaka aikata kyakkyawa guda ɗaya a baka lada goma rahamar Allah ce za ta sanya ka ba da naira ɗaya a matsayin ciyarwa fi sabilillah ubangiji ta'ala ya baka ladan wanda ya bada naira ɗari bakwai wani lokacin ma ya ninka maka ninkin ba ninkin ba'afan kafira kamar yadda ya faɗa waccan aya man zallabi yuqridu Allah qardan hasanan a adafan kafira kuma wannan yake nuna mana cewa duk wanda kaga ya shiga aljanna kamar yadda na faɗa ya shiga ne da falalar Allah da rahmar ubangiji mai girma ɗauka. shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake gaya wa sahabbai kuma yake gaya mana cewar babu wani a cikin ku da iya aikinsa kadai zai shigar da shi aljanna sai da rahmar ubangiji mai girma ɗauka sa'abbai suka ce masa wala anta ya rasulullah ko da kai ya ma'aikin Allah yace wala ana illa an yatazammadani Allahu bi rahmati Min wa fadl wato ko da ni ne sai dai ubangiji mai girma ɗaukaka ya lullube ni da rahmarsa da falalarsa sannan zan shiga aljanna saboda haka kaga wannan yake nuna wa dan adam kada ya rudu da yawan aikinsa kada ka tasirantu da yawan binka da ubangiji mai girma ɗaukaka ka ringa ganin ka hau tudun mun tsira a duk sanda za ka bauta wa Allah ka yi iya kwazanka kuma ka ƙasƙantar da kai ka ringa jin cewa bautar nan kaɗai ba ta isa ba sai ka nemi rahmar Allah sai ka nemi kusancin ubangiji ta'ala sai ka nemi sai ka roƙi Allah iya bautar ka kaɗai ba za ta kai ka ba sai ka haɗa da roƙon ubangiji mai girma ɗaukaka ga wannan sai nuna maka wautar waɗanda suke ganin cewar su ba su ma damu ba haka sun bauta wa Allah in ya ga dama ya karba in bai ga dama ba kada ya karba kawai su bayi ne bayi marasa manufa a Allah subhanahu wataala yayi ka bawan Allah amma ya sa maka manufa wanda yasa yace ka bauta masa dan ka samu aljanna wanda yasa kada yace ka gujewa sabansa dan ka tseratar da kanka daga wuta kuma ko da yaushe ka ringa roƙon ubangiji mai girma ɗaukaka sannan kuma a wannan aya sai mu fahimci cewa ashe aljanna babban rabo ce babu raban da ya kai aljanna saboda haka ya ku bayan Allah ku ringa roƙon Allah aljanna Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yace idza sa'altumullaha ta'ala idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu aljanna aw kama qala in za ku roƙe ubangiji mai girma ɗaukaka to ku roƙe shi aljanna ko kuma abinda hadisin yake cewa shine idza sa'altumullaha ta'ala aljanna fas'aluhu alfirdaus in za ku roƙi ubangiji mai girma ɗaukaka aljannan ma to kada ku roƙi ta ƙasa-ƙasa irin abin da bahaushe yake cewa wai in za ka roƙi Allah ka roƙe shi da babban masaki ko ba haka ba to a roƙi alfirdausil a'ala min aljanna manzo Allah yake fa innaha a'ala aljinan domin ita ce first class babu estate din da ya kai firdausi babu quarters ɗin da ya kai firdausi to in za ku roƙa ka ce ya ubangiji ta'ala ka gina min gida a aljanna abubuwar manya-manyan masu imani a street in manya saboda aka kai man an zo da an shigo cikin firdausu a tambaya a ce kana ebanu kaza kana wani ebanu ka ce mu muna can ebanin sahabbai saboda haka ka roƙi Allah wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa kamar yadda al-imam ibn abi hatim Allah ji kansa da rahama ya kawo a cikin littafin sa na tafsiri daga ruwayar Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mawdi'ul jannati khairun min ad-dunya wa ma fiha wurin da za a alje bulala a aljanna ko dan bangon sirin bangon da za a rataye bulala aljanna yafi alkhairi da duniya yafi alkhairi ga duniya da abin da ke cikin ta iya wannan wajen kadai yafi alkhairi da duniya da abin da ke cikin ta shi yasa babu wani abu da ya kai aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna fil jannati ma la aynu ra'at haƙiƙa a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba duk irin yanda ka kai da ganin abubuwa da gane-gane da zuwa kasashe kana wangala baki kana zubar da yau kaga civilization ba irin naku ba to baka je aljanna ba shi yasa mu duk wani abu da za a nuna an fi mu mu baya ta mu da hankali domin mun san akwai inda kallo yake in Allah ya kai mu aljanna sai mun ware wani dogon lokaci muna kallo a nan ne zaka baje kauyancinka eh a nan ne zaka yi duk abin da zaka yi sannan ka zama dan birni ma duk dan birnin da bai shiga aljanna ba ai bai yi birni ba haka ka haƙura da ruɗin duniya ka tafi ka bauta wa ubangiji mai girma ɗaukaka Allah ta'ala ya baka wancan gida mai girma tilka daral akhirati naj'aluha lillazina la yurid tilka darul akhirati naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin imam ahmad ibn hanbal Allah ji kansa da rama ya ka hadisi a cikin littafin sa na musnad yake cewa lokacin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya gina aljanna ya mata tsari guda biyu akwai jannatin min zahabin wa jannatin min fidda akwai aljannar da fitishin dinta, finishin dinta da aka yi da dinari aka yi saboda aka duk inda ka shiga gwalagwalai ne suke walƙiya akwai kuma aljannar da ita kuma ta azurfa ce duk inda ka shiga azurfa ce take sheƙi sannan ubangiji mai girma ɗaukaka ya sanya simintin da aka yi filastar aljanna na almiski ne saboda haka duk inda ka je za ka ji aljanna nan kanshi take yi haka in ka shigo farfajiyar gidan aljanna irin waɗannan duwatsunan da ake sawa da ka san aka yi gida sai da sa dutse yanzu ne ake tarazo ko a interlock to ita aljanna haka aka yi mata da waɗannan duwatsuna ɗin waɗanda suke na lu'ulu'u da murjan fara kana shiga dutsen da ake fakin a gidan aljanna haka za ka gan shi yana walwali yana kyalkyali sannan akwai bishiyoyi da shukoki irin waɗannan gadin ɗinnan da ake da irin 'yan bishiyoyin nan da suke zagaye katanga su kuma na aljanna ƙanshin za'afaran suke yi da Allah ya gina aljanna in muku ta 'yan birni suka ce ya tamfa aljanna ma'ana aka famfa ta ta sai Allah subhanahu wata'ala ya kalli aljanna ya ce da ita in tsotsi yi wa kanki da kanki comment ba za ka san ma'anar comment ɗin ba sai mace ta yi kwalliya babu abin da yake wa mace ciwo a duniya irin tana da miji ta yi kwalliya ta ɗauki ado ga aishado ga maskara ga waye ga waye ta zo ka ɗauke kai eh, amma tana so in ta yi kwalliya a kalle ta a ce mata ta yi kyau to a lokacin sai ka ga ana wani murmushi ana wani fari to sai aka ce mata ita aljanna ke da kanki da kanki da kanki yi kanki da kanki me kika gani a jikinki burge kanki da kanki aljanna tana buɗar baki sai ta ce kad aflahal muminu mm. ni ban ma san me zan ce ba babu abin da zan ce face in ce tabbas ya sun rabauta mm. duk wanda ya aikin da ya shigo ciki na to ya rabauta mm. shi isa Allah ta'ala a nan wadan ya ce man zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz Allahumma inna nas'aluka aljanna Allahumma inna nas'aluka alfirdausil a'la min aljanna Allah ka samu aljanna hai in muka shiga aljanna za a ji dadi to shine a ƙarshe ubangiji ta'ala ce wa mal duniya kuma rayuwar duniya ba ta kasance komai ba illa mata'ul gurur face wani jin daɗi wanda yake mai rudi abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ka bamu lada wanda muka yi kuskure ko tutuman harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh